tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daidai da goma ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha bakwai wannan shine kasan na tamanin biyar daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin sharhu sunna na al'imam abu muhammad al-hassan buna ali buna khalaf al-barbahari allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi sharhin da a shekhu dr salih buna fauzan buna abdullahi fauzan yayi muna roƙon allah maɗaukin sarki ya saka mai da alkhairi wannan littafi yana karantar da mu ainihi da kuma tsantsan hakikan aƙidan ahalus sunna wal jama'a ita wannan aƙida aƙida ce da allah maɗaukin sarki ya aiko annabawa duka da ita kuma ita ce aƙidan da allah ya aiko annabi a cikin alkur'ani ya bayanin wannan aƙida da kuma sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu wata aƙida da za ka je lahira da ita in ba wannan baka samu tsira shi sa ka natsu a lokacin da aka zo ana magana aƙida ka kawo ra'ayi ko tunani ka zo da atifa to kai ba musulmi ba ne ka san haka a lokacin da aka zo ana bayani akan ashar'u ko akan alkadaru to tsaron da kake yi sin da aka yi da kai kana zuwa da wata atifa ka gama yawo shi sa mutumin da ya saki zuciyan shi shedan ya haijakin dinta ya kadi an fahimci wannan nun mutumin da ya bibi karatun sharhu Salatu tadmuriya da muka yi ajiye kadai to wannan karatun zai sa ka a cikin lalle ka shiga tetiyanka ba don komi ba sai don duk mutumin da bai kiyaye kawa'id a shari'iyya ba jama'a yana da matsala Allah maɗaukin sarki ya kiyaye wannan matsala da muke tattaunawa matsala ne wanda da yawa daga cikin mutane suna da matsaloli masu yawan gaske a ƙarƙashinta wanda abin ta takeici abin allah wadarai abin a mutane kaice-kaico ɗauka suke harka ne kawai na rayuwa ne da kullum harka ce ta aƙida da abin da kaga mun zo muna ta magana mi ta magana akai muna mita dama yana da alaka da aqida ne yau da zo za a ce kun ce jilsa aqida ne kun ce ajinu aqida ne kun ce kaza aƙida ne sau da waɗannan ibadin to akwai uluhiyya a cikinsu mun gano wannan jikin da zai wannan ibadan waye jikin akwai rububiya a ciki kenan shari'a ce amma kuma tana da alaka kai tsaye da mai da kuma tauhidi iza jama'a ku tsaya ku fahimce mu kyakkyawan fahimta abubuwan da muke zuwa muke karantarwa abu ne wanda yake da alaka da tauhidi idan ka sa son zuciya da ra'ayi wannan kuma kai ta juwo ina fatan mun gano wannan da kyau kana kallon duniyan ba za ka same ta ba sannan kuma la'iran kasan babu rabon ka ciki kun gano wannan jama'a allah ya kyauta muna ƙarƙashin gaban asam wa ta'a lil'a'immati fi ma yuhibbullah wa yarda shugabanni ana sauraron su sannan ana masu biyayya cikin abin da Allah madaukakin sarki yake so sannan kuma ya yarda da shi an fahimci wannan da kyau ku cikin abin da Allah madaukakin sarki yake so sannan kuma ya yadda da shi khilafata bi الخلافة nasi alaihi wa ridahun bihi. duk wanda ya hau kan karaga na abin da ya shafi jagorantar al'umma na khalifanci da ijima'in mutane kuma sun haɗu sun yarda da shi fahuwa amirul mu'minin wannan shi yake ce ma amirul mu'minin la yahillu li ahadin an yabita laylatan bi halatta ga wani mutum ya kwana ɗaya wala yara an laisa alaihi imamun zan bai da jagora ba barran kana au fajiran shi wannan shugaban mutumin kirki ne ko mutumin banza ne a musulunci ba ga cewa tunda ina zargin wane ina da korafi kan wane to bari in yi tawaye saboda wannan abin da yake ban yada da shi ba wannan ba islam ba ne, kuma ba baka da ƙida, kuma kai ba mutumin kirki ba ne. mutum biyu a musulunci ba a yadda su tafiya su je nan da can ba face ɗaya daga ciki ne shugaba ɗaya ko mabiyi ne kuma dole ne wannan guda ɗayan yi wancan biyayya wannan tsari na jagoranci da shugabanci a cikin musulunci kaga hatta sallah ba a yadda mutanen gare su ba sai da wa sai da shugaba sai da jagora wannan limamin dole ne jama'a su mai biyayya haramun ne su mai tawaye musamman a zamani da lokaci da yanayi irin nama irin wannan ƙasan tamu da lokaci ɗaya babu tsayayyen shugaba wanda yake da bai'a al'islamiyya, waɗanda suke tsaye da jagorantar al'umma su ne limamansu su ne malamansu su ne shugabannin da ke jagorantarsu a irin wannan yanayi masu tawaye da yin fito na fito da su bai halatta ba amma wani tawaye ne yake fidda mutum daga addini ya halattar da jinin shi da dukiyan shi Shi ne tawayen da ake ma shugaba wanda yake da bai'atul islam amma su waɗannan shugabanni na addini shugabanni na limanci shugabanni na jagoranci in an masu tawaye shin yana halattar da jini da dukiyar musulmi a'a amma wanda ya wannan ya mutu matan mai tatal jahiliya sau da musulmi ya mutu bai da jagora kowaye ya yi mutuwan banza an gano wannan sannan bai halatta waɗannan limaman a yi tawaye ba a kowane irin fuska sau da halattar da yi masu tawaye to share fagen yima shugaba na gaba ɗaya ne ta tawaye sanda ya samu kuma harka ce da ɗabi'a irin na ce. shi sa jama'ar annabi kowa ya shiga tetayen shi allah ya kyauta tumalin ya kawo mana bayanai ya ce akwai al'amara da za a yi mana bayanin yadda ake tabbatar da waye shugaba wanda zai jagoranci al'umma ya zama mai fada a ji wanda saba mashi zai zama saba ma Allah ne kai tsaye tumala ya ce bi ahadi umurin ana samar da irin wannan shugaba ne ta daga cikin waɗannan al'amura kama haka al'amurul awwal ma zakarahul mu'allif al-imam al ya ce al'amarin farko shine abin da al-imam al-barbahari ya ambata wa huwa min ikhtiyarihi al shine mutumin da musulmi suka haɗu suka zaɓe shi Walmuradu muradu bil ladina yakhtaruna al imam hum ahlul halli wal aqd bala yace abinda ake nufin waɗanda za su zaɓi shugaba to su ne ahalul halli wal aqad suwaye su mala ya ce minal ulama ana samar da gogaggun malamai kuma wayayyu su suke shiga cikin gayyan ahalul halli wal aqad wal umara da kuma shugabannin da suka yi saura masu fada aji a cikin al'umma misali shugaba ne ya mutu to malaman gari fitattu gogaggu wayayyu daga cikinsu su ne za su taru da sauran jagororin da ya mutu ya bari sai su haɗu sai su zaɓi wannan shugaban ba su kaɗai ba mala ya ce wa ashabu siyasa da sauran waɗanda suke gudanar da jagoranci a siyasa kalma ce a arabiya kalma ce ta larabci aka hausatar da ita a siyasa bi ma'ana jagoranci kulawa da mulkin al'umma sa sa bisa tsari wannan shine siyasa an gane amma a yau sai aka zo mutane da wani irin tunani tunaninsu idan aka ce siyasa to wani abun banza ne kawai wanda ake yin shi a cikin jam'iyyu wanda yake da haɗuwan maza da mata salihai da karuwai su abin suka ɗauka siyasa kenan duk annabawan allah siyasa suka yi amma ba irin wannan ba shine jagoranci annabi ya ce kanat banu isra'il ta sosuhum an biya uhum banu isra'ila annabawansu ne 'yan siyasansu mun gano wannan da kyau Shi shine jagorori da suke jagorantar al'amuransu wa umara'ul ajinat da kuma kwamandojin rundunonin yaƙi irin su laftanal janar burutai da ire-iren shi kun gano wannan da kyau ku to su za a kawo jajartattu na gaske siyasa a a cikin ahalul halli wal aqad sai ya zaɓi shugaba walaisa ma'anahu an ikhtiyar imam li kulli ahadin min as-sibyan wan nisa ba na nufin wai za a zaɓi shugaba ko kowane mutum zai zo ya kama layin yan turke ko kuma ya je na jefa ƙura a kwati ko ana sanya mai kad rida tana tantance shi ba ka ake zaɓen shugaba a musulunci ba yara da mata kowa ya zo ya kama layi walhadiri walbadwi da ɗan birni da ɗan ƙauye ba da haka ake zaben shugaba a musulunci ba li'annan nasa taba'un li'ahalil halli wal aqad saurayi su mutane su masu bin ahalil halli wal aqad ne an gani irin wannan tsarin ne america ta so ta gudanar da bisa tsarin zaɓensu fa sau da idan an tashi zaɓe a amerika wakili ake zaɓa shi sa daga lokacin da ya zama ɗan takarawa ne ya fi yawan wakilai shi ci zaɓe ko da wancan ɗan takaran ya fi yawan ƙuri'u na gama gari da haka wannan donald trump ya kadawa hillary clinton an gani yanzu a ƙabisa tsari su ahalul halli wal aqd suna nan kamar yanda a tsarin musulunci king makers ai suna nan ai waɗannan su ne ahalul halli wal aqd wannan tsari na sarautan da ake da shi a ƙasan nan shine tsarin musulunci batatan su wali mun gane wannan da ke ko idan aka zo aka ce maka me wali za ka san ma'anan shi mun gane sannan waye sarkin bai mun gane waye kaza waye kaza duk sarautu ne da mukamai na musulunci bature ne lokacin da ya shigo ya wannan ta'asan da wannan taɓargazan ya kau da tsarin musulunci daga na aka samu matsala shi ne ya zo ya kafa waɗannan almajiran nashi an fahimci wannan da kyau ko to amma tsari na Allah to yana da yadda ake yin shi yau idan sarkin garin nan Allah ya mai rasuwa misali ai ba dun mu ne za mu fito mu jefa ƙwara'a ba su wanene ne za jefa ƙwara'a king makers ne kaɗai ahalul halli wal aqd idan suka zaɓa to mu namu taba'al taba'ul lahum ne za mu bi su ne kawai shine sarki wanda suka zaɓa to haka ake zaɓen shugaba a musulunci an gano wannan haka ake yi yanzu kaga musulunci daban gargajiya daban har yau tsarin da ake bi wajen tsarin zaben shugabanni a sarautunmu har yau tsarin musulunci ne matsalan an canza masu suna ne da aiki an gane amma banda canjin suna da aiki fa har yau su ne sarakunan musulunci amma sai suka yadda aka sa masa sarakunan gargajiya aka canza masa aiki madadin tsaye da haddi da shari'a da sulhu da samarwa mutane abin da zai inganta rayuwarsu da addini sai aka bar su da taron buɗe kaza yi ado da su a biki iri kaza za a yi bikin dasa itatuwa ko kuma nunan amfanin gona sai zo sai su tare su baza babban riga da alkyabba kaga an canza masa aiki ba wannan ne aikin sarakuna ba ba shi ne aikin sarakuna wa'az karantarwa su alkalanci da daidaita tsakanin jama'a aikin tsaye da haddi da ƙwato haƙƙi ga mai haƙƙi a bashi kayan shi daidaitawa da sulhu tsakanin al'umma da duk waɗannan abubuwan shi ne aikinsu amma kalli yadda aka wulaƙanta mana sarakuna jama'a mun fahimci wannan da kyau ku wannan tsarin na wannan sarautan ko imtidadi ne fa imtidadi ne tun zamanin manzan Allah haka yake ina gaya muku duk da lalacewa waɗannan sarakuna su miliyan ɗari gara su da 'yan demokaraɗiyya sau da demokaraɗiyya zallan kafirci ce mun tun daga sunanta ma gwamnati ne na jama'a dan jama'a wannan kalman mugun abu ne ita gwamnati ta Allah ne domin ta ɗora bayan Allah kan abin da Allah ke so shi ne gwamnatin musulunci amma gammen to the people for the people by the people wannan kalma akwai ɗanɗanan shirka a cikinta an gano wannan da kyau ku Ke sa ke cewa alhukuma Al'islamiyya, idan aka samu wanda daga cikin sarakuna ya sauka hanya ya ba tsari ya wani abu ba daidai ba bai bata musulunci ba da tsarin musulunci yana nan yadda yake samun gamidiyya da ma'is sun yi wani abu wannan ya soki musulunci ne bai da alaka da wannan bai da alaka da shi jama'a muna gane wannan dama annabi ya gaya mana a bayan shi za a sami khilafa alamin walin nubuwa ya ce za a koma sarauta ya ce za a koma kama karya wannan kama karyan koda da ismul islam aka yi bai ɓata tsarin musulunci ba mabannaci bannan shi na kan shi musulunci kuma na nan yadda yake an gane bayan da za a yi don kawai an sa matan aure suna zuwa zinace-zinace suna fasikanci iri-iri kawai sai ce to a soke tsarin aure sai kuma wani tsarin da yana nan in iska kuma hukuncin na nan Jama mun gano wannan da kyau ku domin tun da allah ya duniya maɓannata ba su taɓa zama suke da rinjaye ba ba a taɓa yin haka a duniya ba lokacin da mabannata suka fi yawa shine zamanin da ake hallaka al'ummomi yau a cikin wannan al'umma na annabi da za a wayi gari maɓannata su fi yawa ko za a hallaka al'umma ya karu san wannan to ina addu'ar annabi yake a inda maɓannatan suke za a hallaka su amma tadmirul am Allah ba zai haka ba ko zamanin samudawa da adawa ba tadmirul am aka yi ba iya tsukin inda mabannatan suke na aka dammara sauran duniya kuma na nan akwai al'ummomi a yankunan duniya wanda ba mutanen adawa ba ne ba samudawa ba ne su ba aiko masu manzanni ba sau da haka wannan annabi Salai ba annabinsu ba ne annabin waɗannan ne suna da labarin shi ko ba su da labarin shi ta jama'a kawo da kusan wannan kare zama mutane suna rayuwa kansu a kife Allah ya sa mu dace ki za mu kullu roƙon mu Allah Allah ya kawo yanayin da khilafa alamin walin nubuwa za ta dawo amma sai ya zama muna zararaye ne a wani yanayi da ke tafiya a bisa wannan tsari to shugabannin da suke jagoranci a yanzu za a masa ɗa'a? eh za a masa tawaye a'a za a masa biyayya eh za a masa eho a'a me ya kamata shine za a bi su a bisa tsarin Allah da annabi ne inda suka yi umarni da abin da ya saba ma Allah da annabi sai a dawo da su kan hanya kunjin da yake mu ba an gwayen zafi ba ne Allah madaukin sarki ya taimake mu to shine sai mala ya ce idza tara ahlul halli wal aqad imaman idan su waɗannan ahlul halli wal aqad suka tare suka zaɓi shugaba wajaba alal baqiyyati an yuti'uhu ya zama wajibi ga sauran al'umma baki ɗaya da su mai da'a wa haza kama hasala fi khilafati abi bakr siddiq wannan kamar yadda ya faru a lokacin khalifancin sayyidina abubakar siddiq fa inna sahaba بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم saboda sahabbai a bayan rasuwan annabi ajma'u ala bai'ati siddiq sun hada kan yi ma abubakar siddiq mubaya'a فكانت بقية الأمة تابعة لمن اختار siddiq sai zama sauran al'umma gaba ɗaya sun mara sun bi akan abin da abubakar akan abin da ahal halwal aka da suka yi na zaben sayyidina abubakar ولم يفتح المجال لكل أحد ليشارك في الاختيار babu da kofa wai kowa wai ya zo zaɓe da shi wannan gayyan tsiya ne ba a haka musulunci ba a yi yanzu kamata ya idan za a zo a ce wani ne za a tsira ɗan takara ahalul hallu wal aqad kawai suke yi kuma kaji sufofinsu yanzu idan za a fitar da ɗan takara ba dalagen ne suke yi ba dalagen ne sun yi kama da ahlul hallu wal ne amma ba su bane saboda su waɗannan siffan da muka ambata anan dalagen ba su da shi da ba a sa jahili ba a sa sakarai ba a sa ƙidahumi, wanda ba waye ba ana sa masu tsari ne da kan gado sannan ba a sa mai saurin fushi saboda in ya fusata to zai yi bannan da gaba ɗaya zai ɓata al'umma kuma ya rikita addini an gane wannan da kyau ko ana zaɓo normal mutum ne sannan mai ilimi sannan wayayye gogagge shi ake sa cin ahalar halluwal akad to su waɗannan in suka zaɓi shugaba ya zama wajibi ga sauran al'umma baki ɗaya sai mai ɗa'a an gane yanzu kamata ya ce idan delegate suka cika waɗannan tsari to ana zuwa kai tsaye sai a ce su za su zaɓe kawai za mu jira ne mu ji wa za su zaɓen mana a matsayin gwamnan kaduna wa za su zaɓa a matsayin shugaban ƙasa wa za su zaɓa a matsayin kaza in suka zaɓe sai mu ce sam'an watsa'a an gama to wanda suka cika irin wannan siffa ba ta yadda za a su zaɓen ma al'umma wanda bai dace ba ba ta yadda za a yi kun fahimci wannan da kyau ku ba ta yadda za a yi al'umma annabi kuna fahimtar wannan Allah maɗaukin sarki ya taimake mu to shine sai mala yake cewa babu da ƙofa na kowa wai sai ya shigo cikin zaben na abubakar ba su waɗannan su kaɗai suke zaɓe kuma sauran al'umma suka mara masu baya li'anna haza min ikhtisasi ahlil halli wal aqd zaben shugaba irin wannan yanayi kadai ya shafi ahalul halli wal aqd ne fal muslimuna ikhtaru ababakar radiyallahu anhu afdaluhum saboda su saura al'umma sun zaɓi sayyidina abubakar ne saboda shine fi su wa hadha ikhtiyarun a adillatun min sunnatin rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan zaɓen da ake ma sayyidina abubakar to yana da hujjoji da madogara daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a kun gano wannan da kyau ko ba da ka suka yi ba za a duba wane ne ishara ya fi karkata a kan shi shi ne shugaban al'umma wane ne ya fi su fice wane ne ya fi su sanin tafiyan da ake yi shi za a sa Wafi su dattako wafi su kaza wafi su kaza shi za a sa Jama mun gano wannan amma yana daga cikin abubuwan da mutane suke ni shirme wai yanzu ana tafiya da kai idan aka zo za a naɗa mukamai wa kowa sai an bashi ai ba ba kowa ke ba mukami ba shi sa idan aka zo yanzu da za mu kafa gwamnati wasu kawai za a zaɓa a nan wajen kawai ba su mukami sauran fa su bi in ka ce ana ta wahala da kai har yanzu ba baka mukami ba sai mu ce dama kana tafe ni da baka mukami to ba nan ba an gano wannan da kyau ko ya ba ne ne balantana cewa ne sun yi wahala da wannan tafiyan ya kamata a saka musu in ku aka saka maka iyakan aikinka a nan ka wahala yasa jama'a da yawa wasu za su je lahira suna zuwa kawai sai a ce ba su da rabo a nan wallahi azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'atum biha dan dadin da kuka ji ya kare falyawma tujzauna azabal hun kiza jama'a kowa ya zama dan bangan aikin shi kar ka zama dan bangan kanka ka bari Allah zai kare maka wannan mun gani har yau mutane suna bangan kare me kansu shi sa Allah ya baku cikin bala'i ku zama 'yan bangan kare ibadin da kuke ma Allah da imaninku kaga wannan gangan jikin da abin da gangan jikin ya mallaka Allah zai tsare maka shi yi ma Allah na shi zai maka naka an gane amma mutane da dama sun jahilci wannan abin da muke faɗi sun jahilta kuma ba sa son a gaya musu kuma an gaya musu ba su shirya su bi ba to kaga akwai matsala kwanci a ƙasa wanda sai mu ce fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace awwaluha na farko daga cikin waɗannan dalilai na sunna anna ababakarin afdalu sahaba alal itlaq abubakar ya fi sahabbai kaf mun gani idan ka zo yau ka ce ka bi kowa sai mu ce mai kafi su mun gani su ne saboda sanda abubakar ya hau karaga duk abin da annabi yake duka ya ci gaba karantarwa jihadi nemowa da gina addini kariya ga addinin haɓaka jama'a daidaita su ɗaukaka al'amarinsu Karis daga kowane irin tasgaro ba abin da annabi yake wanda ba shi baka ya ci gaba ba to kaga huwa afdaluhum amma in ya zama ka kasa daga na gabanka mun gane wannan anta ahsa'un nasi kai ne mafi tozarcin jama'a kuma jama'a mun gane Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu to sai mala yake cewa ma khalafa fi haza ahadun ba wanda ya saba wannan cikin jama'a gaba ɗaya kowa ya yadda kuma kowa ya amince da cewa abubakar ya fi wa ya fi kowa ba wanda ya kai sai na abubakar wasaniyan na biyu annar rasula sallallahu alaihi wa alihi wasallama a ata isharatin Bisti annabi ya ci isharori da cewa wani shi zai zama khalifan shi an gano wannan ishara yake yi duk abin da annabi zai ishara yake yi ishara yake yi yau da a ce bayan rasuwan annabi sahabbai sun kauce ma abubakar ko harkan za ta watse ba za a je ko ina ba za ta watse amma da yake sun kiyaye wannan isharan da aka rika masu ko an gane harkan ba ta watsi ba shi sa kai da ake ishara a matsayin kai ne jagora idan kaga 'yan duniya sun karkata wani waje ko karkace kana so in ka ce kana so Allah zai bakka da ita ta wahalar da kai sunanka zai ɓaci addinin ka ya lalace shi sa jagoranci kowane iri ne ka sake ka neme shi sai ya zama ka musiba duniya da lahira ko ka gane ko baka gane ba mun gane ko ka gane ko baka gane ba shi za jama'a da nake ganin suna hankoro suna gogoriyar su su zama kaza ko mamaki suke ban wallahi ba su san addini ba ko ba su san Allah ba sannan ba san kansu ba sanda za a zaɓi sayidina abubakar fa na abubakar ɗin na har sai da ya ce ma umar ban hannu maka mu baya'a mun gane yaki sai ce ma abu ubaida kawo hannu maka a yaki umar ya kama hannu ka kawai doka mai a sai kowa ya bi amma daga lokacin da mutum yake ganin shi bari ya ciwa-ciwa wai ya samu jagoranci ko shugabanci sai Allah ya baka da jagorancin ko shugabancin mun gano wannan da kyau ku ka zama shugabanci irin na shirwa ga dai shi ne shugaban tsuntsaye amma kuma yana da matsala mun gano wani da kyau ku allah ya raba mu shugabanci irin na shirwa to to shine sai mala ya ce minha daga ciki annahu fi maradi mautihi yana daga cikin rashin lafiyan da annabi ya yi wanda daga wannan rashin lafiyan bai tashi ba holis Salati ya gabatar da abubakar wajen sallah liya ummal muslimina don yi mutane limanci fi mihrabi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda annabi yake waya kifin mawkifa rasulullah yana tsayawa wajen annabi hada isharatun ila annahu huwa imamuhum fil khilafa yace wannan yana nuni akan cewa shine jagora shugaba kuma na khalifanci kama huwa imamuhum fi sala kama yadda abubakar shine jagoransa a sallah mun gano wannan idan wane shine shugabanku a sallah ku to shine shugabanku a komi to haka yake har yanzu da babu khilafa ba haka yake ba har ga an bata yanzu sakare ma na iya zama liman Mun gano wannan da ke ku sakare na iya zama liman amma a ƙa'ida jagora shine liman yau an waye gari sarakunan mu ba su iya limanci an fahimta 'yan siyasa mu ba sa iyawa da ma kamata ya yi limaminku shine wa shine shugaban ayi? kai tsaye abin da ya kamata kenan bai kamata a shigo da siyasa a sa wani ba wani nan kowaye an gane to sai aka waye gari yau limaman sun zama sakar karu sun zama wawaye wasunsu wasunsu kuma sun zama macuta 'yan damfara kaga irin wannan yanayi ina za a waye gari a ce burgu ya zama shugabanku kaga ba zai yiwu ba allah madaukin sarki ya kiyaye shi sai mala ya ci gaba da bayani yana cewa a wannan ne faktaro a babakarin sabai sai suka zaɓa abubakar wa ƙalu suka ce a yarda ka rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya yadda da kai na ga addininmu wala nardaka liduniyana ko mu ƙi yadda da kai a duniyanmu kun gano wannan to tambaya a nan wani zai iya cewa a'a to ya mutanen nan sun yi imani da wannan kuma suka saba a'a mai gidan ne yake cewa shi wana ɗin wawa ne in ya samu dama zai ɓata harkan ne shi yake faɗi kakwa nau bai taɓa ce ma abubakar haka ba to kaga an samu matsala ne wanda kuma a gaban kowa yake faɗi kai matsala ne in muka baka dama yarka ta ɓanna za ka yi kuma gashi an gani mun gano wannan da kyau ku? ko a ce mai gida bai taɓa faɗin wani abu da za a ce shi na Allah bane sai wannan ya cancanta mu jinjina mai mai addu'a Allah ya kyauta ma'ala ya ce wan bai bai'a haka aka ƙulla wannan mubaya'a bai'atahu mubaya'a ga sayyidina abubakar wa ajma a sahaba ala zalika sabai suka hada kan haka man bashir tiyar wa man lam yubashir wanda yana nan aka yi zaben da wanda baya nan fahuwa tabi'un kawai sai zama mai bi wal muslimuna jama'atun wahida su musulmi al'umma ɗaya ne yadun wahida hannu ɗaya suke musulmi ba sa rabuwa duk wanda gaga ya rabu daga gayyan musulmi ko ba musulmin ba ne sai dai ƙila ya sa sunan ne domin in ya ɗauko sunansu na asali ya sa ba za a yi da shi ba kawai sai ya rika biyarin suna amma ba shi ba ne an gane wannan da kyau ku Allah ya kyauta al'amurar sani mun ji al'amurar awwal kenan ko nabi mala ya ce walamma hadarat ababakarin wafa yayin da sai na abubakar mutuwa ta zo mai ikhtara umar mun al-khattabi sai ya zaɓi sayyidina umar wa ayyanahu kuma ya ayyana shi badalan anhu a matsayin shi an madadin shi an gane kai tsaye kawai shugaba ya sa ka fasami almuslimuna nan musulmi suka ji wa ta'u kuma suka yi biyayya kaji musulmin arziki kenan shikenan kawai ba wani an ɗauke shi an sa to ba ta waye, mu ba khawarij bane ba za mu ce to ai wane ya bi cancanta wane ne ka a shugaba ya sa shi shikenan magana ya kare an gane Allah shi kyauta mala ya ce wa haze hiyar tariƙatu saniya wannan ita ce hanya na biyu min turuki subutul imama ta hanyar da ake bi wajen tabbatar da shugabanci wa huwa an yahtara waliyul amri waliyan lil shine mutum ya zaɓi wanda zai zama mai magaji wanda zai gaje shi mun gane wannan da kyau ko ya sa mashi Shi ne magajin shi waliyul ahad yanzu a saudiya akwai waliyul ahad an san kawai yau ba shugaba waye wannan ne Shi ne waliyul ahad an san shi shi yasa ana samun ba shugaba jama'a ba su taba samun rudani ba kawai zai ci gaba da wannan aikin ne kawai daidai da Shi ne waliyul ahad to shi ne sai mala yake cewa haka aka zaɓi sayyidina umar waliyul ahad ya khulufuhu ba'da mautihi wanda shi ya zama khalifan sayyidina abubakar bayan rasuwan shi kama fa'ala abubakarin kama yadda sayyidina abubakar yayi haisu tara umar radiyallahu anhu kun gano wannan shugaba zai iya wannan amma yanzu a demokaradiyya za a iya ba za a iya ba amma kaga a sautin gargajiya za a iya saboda musulunci ce sai dai na ce an canza mata suna kuma ga canza mata aiki amma kai tsaye shugaba zai iya naɗa wani a matsayin shine mai shine shugaba simple yau sarkin zazzau zai iya sauka ya sa ɗan shi kuma ta tabbata sai da kawai a yadda su king makers ɗin sai sun yadda tsarin demokaradiyya kuma gwamna ya amince shikenan magana ya kare amma ya zama an gane Tama irin wannan mulki daɗi ke gare shi ba wanda zai so a ce an waye gari yau ba shi bane Allah Allah yake mutu akan mulkin an gane kuma suna da sha'awan a ce 'ya'yansa sun gaje su kuma suna da yaƙini ga wasu kuraye akan hanya kuma ka san ɗanka tun yau zan sauka yin sashi mun gano wannan ne kyau ko tuni ina da arziki don kar ma ya riga ganin ana busa algaita ana buga tambara hankali na ya tashi sai in koma an yi makotaka da ka'aba kawai wa abu da rabbaka hatta ya atiya kal yaqin mun gani? to Allah shi kyauta shine sai mala ci al'amurin thalith al'amari na uku hanyar da ake bi wajen zaben shugaba idan tagliba wahid taghallaba wahidun min almuslimin idan aka samu ɗaya daga ciki ya karfa karfa daga cikin musulmi ta hanyar juyin mulki ko ta hanyar danniya da murɗiya ko ta hanyar zara ido da mazurai ko ta wani hanya in ya zama shugaba ko magana ya ƙari dole a shi an gane wannan da kyau ko dole a bi shi ma'ala ya ce wa akhda an nasu li ko mutane suka mara ma shugabancin shi baya fa ya kuna amiran wa imaman lahum wannan shine shugaba kawai ba wani magana an bayyance wannan da kyau ko shine shugaba yanzu wancan juyin mulki da ya yi ko wani abin da ya yi ya mai da shi ba shugaba ko ya wani laifi wannan daban amma yanzu wane ne shugaba shi ne duk abin da ya kamata a yi na biyayya da ɗa'a ga shugaba dole a yi mashi mun gane amma in ya zama da aka zaɓe shi sai mutanen ƙasan suka yi ƙoro ba sai da ba suka kore shi to shi ke kaga shi ba shugaba ba ne ko aka yi zaɓe ya faɗi ya ce ba zai bayar ba kamar yadda lauren bagbo ya yi a cote d'ivoire kaga an yi ƙoro faransa ta kore shi kaga shi ba shugaba ba ne kamar yadda a yau ake dambarwa a gambiya mun gane shugaban ya fada zaɓe amma kuma ya ce ina ko ta ko ta warware shi ne wa shi ne shugaba mistake ya yi cin da yana son ya ci gaba da shugabanci ko to ya kamata ya zama yana da kyawawan mashawarta kaji matakin barko sannan mataki na biyu bai sakin hukuman zaɓe ta je sakaka tana yi abin ta ga dama kun gano wannan Zaɓen zai kasance daga fadin shugaban ƙasa za a sanar da shi a ga yadda za a yi ba za a sanar ba wanda ce za a je fadin a hukuman zaɓen za a sanar amma kuma fadar shugaban ƙasa ce baka fahimta ba idan da wakilin shugaban ƙasa a wajen to wannan wajen ya zama bila ya karu kusan wannan barkuci yau idan ya zama <clears throat> jirgin shugaban ƙasar najeriya ya tashi ya je wani waje misali sai ya samu matsala sai aka yi shatan wani jirgi to yanzu wannan jirgin ya tashi daga jirgin shata ya zama jirgin me ya zama jirgin shugaban ƙasa is air force one yes mun gano wannan da ke ku ya zama ko da helicopter ne na 'yan haya ka ɗauka in ana magana da shi pilot da ke tuka jirgin ana magana zai ce air force one ne ke magana saboda wa number one citizen yana ciki yanzu ina shugaban kasa zai kawo mana ziyara nan in mun tashi magana za mu ce muna nan tare da shugaban kasa a bila ta magumi so da kasancewan yana nan wajen to wajen ya zama me ya zama bila kawai ya zama gidan gwamnati in ya zo wajen yanzu shine da shugabanci ba kai ba haka yake a musulunci yau da shugaban sarkin zazzau zai zo nan muna kallo ba za mu yi limanci ba ko kai waye shi zai yi ko ya ayyana wanda yake so ya ko baka so sai dai in kai daga baya ka sake amma shi zai yau da gwamna yan rafa'i zai zo nan to shi ne liman kuma ya ga dama ya ce ba kai za ka yi wani shiga mun gano wannan da kyau ku amma saboda suna girmama harkan malanta da harkan addinin musulunci duk abin da suka zo yi za a ga suna ɗara-ɗara suna girmamawa saboda islam amma darajar nawaye nasu ne mun gano wannan lokacin da ake rikicin sultan bello na ji jawabin da gwamna ya yi bayanin farko da ya fara ya ce ya zo ya nemi izini a ba shi dama kaga ɗa'a wajen girmama addini ɗa'a wajen girmama malamai wanda haƙƙin nashi ne ya ce na zo ne don in ce muku kaza da kaza kuma dole a bi wanda za ce ba za su bar sai ya zama su ba ahalus suna ba ne amma kai ahalus suna a sam'u wa ɗa'a shi ne namu ba maganan ja da baya misali idan aka zo zaɓe na gaba da din najeriya ahalus suna ne idan dattijan arziki muhammadu buhari ya bido ce 'yan najeriya ku zaɓe ni an gama ba a sam'u wa ta'a sai kuma yi biyayya za ku zaɓe shi cin da har yanzu da za a zaɓe wane ne ke kai shi ne to dole ku zaɓe shi ko da ya maku laifi ga ce to ba da ka iya dai a sam'u wa ta'a wuce kawai magana ƙare jama'a mun fahimci wannan yau da za a zo zaɓe na gaba sai malam nasir ahmad yan rufa'i sai ya zo sai ce jama'an jihar kaduna ku zaɓe ni ina ba ku umarni magana ya ƙari ko ya ce ina neman alfarmanku ku zaɓen an gama sau da yanzu shine shugaba in duk jihar kaduna ahalus sunna ne to dole ne a sam'u wa ɗa'a dole su zaɓe shi ba su da makawa ko da suna ɗan takarar da suka tsayar jama'a ku sani sauran 'yan jam'iyyu ba ba fa da ku muke ba mu yanzu muna karatun mu ne ko muna gaya muku me aƙidanmu ta karantar to jama'a kuna kun gane abin da muke nufi na aima shugaba biyayya kuma a saurare shi dole ku gane wannan cin da mun yi magana dangane da abin da ya shafi zaɓe 'yan takarkaro ba wannan laluransu su ma cin da 'yan ƙasa ne ya ce na hana ku adawa dole za su hannu a sam'u wa ɗa'a tumala ai demokradiya ne ba ruwanmu da demokradiya saboda mu ai bayan Allah ne Allah ne wannan jikin so haka jikin nashi ne shi ne yake da daman ba wannan jikin mai umarni to ya ce mi masa da'a za mu masa da'a kade za mu masu bore ne inda suka ce kar mu ba Allah shi ma ba boran makami da zagi da ihu ba kawai za mu ci gaba da bin Allah ne kawai kamar shugaba ya ce kan mu ƙara sallah sai mu ce to ana kiran sallah sai mu zo sai mai sallar mu kawai kai ba na ce wa ƙara sallah ba sai mu ce to an ƙara kiran sallah sai mu zo sai mai sallah ku ba ce wa ƙara sallah ba sai mu ce to to na karya wuya ne to to to saboda yayi umarni da me da saban Allah amma ba wani ko tambayan shi dan me ba za mu yi ba amma yanzu ya ce to jama'a lokacin zaɓe ya yi ni za a yi shi kenan a sam'u wa ta'a ta an yau an tabka mu demokuraɗiyya ƙazamin laifi an ce mutum na da ‘yanci yana da dama in ba ka da shugaba kenan in go kana da shugaba magana ya ƙari shi ne da wuƙa shi ne da nama shi zai yanka ya raba ina fatan mun gano wannan da kyau ko bayan da kaiya sai dai a wa ɗa'a ana iya ma shugaba nasiha a eh, shi ma bil hikimatu wal mau'izatil hasana in yake fahimta dole a bi shi jama'a kun shirya sunnan nan koko dai a cigaba da raba kafa eh an shirya hukuncin da take ba a zagin shugaba ko a gidan rediyo ko a jarida ko a whatsapp ko a internet ko a facebook ko a twitter ko a komi ba a yi in ya kuskure ba a zuwa ana tallatawa ana faɗa mutane ba a yi sai dai abu duk hanyar da za a je a mai siya ba a yi an fahimci wannan da kyau ku amma demokaradiyya ta ce kana da yanci wai duk abin da ka ga dama wai kai ta faɗa kan shugaba Allah ne ba da wannan yancin koko su ne suka bayar na Allah za mu ko nasu dole kama bakinka mun gane shi sa an zauna ana zagin shugabanni tausaya wa mutane ne ke yi matukan tausayin ce ku yi a hankali waɗannan shugabannin suna da haƙƙin nasiha a kanku to su ne shugabannin musulunci da Allah ya faɗa a ba su ba ne amma yanzu kuma sun zama an ƙaƙa ba su ƙarfa-ƙarfa a a kanmu bayan da muka iya wannan aƙidan mu ne shi za karanta aqidat tahawiyya yace wala naral khuruja anil a'imma sai ce wa in jaru ko sun yi zalunci <laughs> kai aqida dadi wallahi ka bi doka ka zauna lafiya in ka bi doka za ka zauna lafiya ba ka da problem ba ka da matsala annabi ya ce nan gaba za a sanya muku shugabanni faman ya ishi minkum fasarakta lafan kasira za a yi kaza za a yi kaza haƙƙinku su danne haƙƙinsu ku ba su dole sabai suka ce ba ma ɗauki makami ba annabi ce a ma a aqamu salata muddin suna da masallacin juma'a a bila mun gano nan da kyau ko muddin suna zuwa masallaci suna sallah magana ya ƙare ma a aqamu salata to yanzu misali za mu ɗauki ra'ayinka ne da hayaniyanka da shirmanka mu aje asalin abin da yake na asali wanda annabi ya gaya mana ya ce mana ma a salata jama'ar nan mun gane suna tsaye da sallah ko ba tsaye da ba abin da ya dame mu da wannan abubuwan za ka ce ai an yi kaza ba daidai kai ne kake demokradiyya mu fa yanzu mun hau kan mimbari ne na sunna ko muke gaya mu sunna madaran aqidan mu ina fatan mun gano wannan da kyau yau idan malam nasir ya fito ya ba 'yan jihar kaduna umarni ko duk wani musulmi na kware hada sunna da ke sai ga annabi me zai yi bi zai in kuna da korafi sai ku je ku samu jagorori ku je ku samu shugabanni ku je ku samu na kusa da shi ku gaya mai da Allah a je a gaya ma mai girma gwamnan jiha abu kaza da abu kaza akwai matsala a taimaka mana saboda Allah a sassauta yanzu kaga wannan maganan ta bangare daya 'yan hannun gwamna wannan magana zai masu daɗi ko to ba ruwanmu ba mi don yi maku daɗi ba islam muka faɗi ɗaya hannun waɗanda suke son su kwace ma gwamna ragama su kuma za su ce abin bai masu daɗi ba ku yi haƙuri ba mi yi don karye muku daɗi ba muna faɗin menene aƙidanmu ne sauraka kuma muna kiran ku cikin me cikin aƙidanmu yau in kun hau gwamnati kuma aka za mu muku idan 'yan najeriya ba su gane ba suka karta muku rashin mutunci ta hanyar kadin da to ba ruwanmu yanzu wannan abin za mu zo mu ɗaura muku amma in dan ta mune ko to magana ya ƙare fa shugaba na zuwa ya ce ina so sai mu ce yalla yalla ya imam yalla imam shi ke magana ya ƙare ba wanda zai zo a cikinmu ya jayayya wallahi malam ba za mu tsaye da ɗan takara ya karo da shi ba sam a matsayin shi nawa na shugaba amma ɗan majalisa fa shi ɗan majalisa shugaba ne ba shugaba ba ne saboda haka ba da 'yan majalisu ake wannan ba yanzu wannan umarni ne na gwamna dawa da shugaban ƙasa kare su ne shugabannin al'umma yau idan a tsari sai gwamna sai shugaban ƙasa ya ce ya cire gwamna kaza ba fa wanda ya tambaye shi a musulunci ya tsigu ko ba zai kai ƙara kotu ba ko ba zai je majalisa ba haka zai ne haka zai haƙura ya shuru ya me ya tsigu ko da ko shugaban zalunci bai yi ko da ƙarfa-ƙarfa ya yi ta amma in ya ce bai yadda ba bai tsigu ba ya ta da bore to za a fitar da cikin addinin musulunci a'a za a fasikantar da shi a'a za a zalantar da shi a'a za a ce ka yana nan musulmin da bai kyauta ba jama'ar annabi kun gano wannan da kyau ko shi sa wannan gaban tana ma 'yan son zuciya da 'yan al'ada da yaran yahudawa makaki da zafi da nunkufurci a cikin zuciyarsu ba sa jin daɗinta kuma wannan ne addinin gaskiya jama'ar annabu kun gano wannan da kyau ko wannan shi ne addinin gaskiya na san wannan bayanan da a ce muna yin shi daidai lokacin zaɓe ne cewa za a yi an siye mu haka ne cewa za a yi an me an siye mu kuma yanzu misali da a ce lokacin zaɓe zai zo su ɗauko wannan wa'azin su rika sawa a gidan rediyo ni na ruwana kun gano wannan da kyau ko ba abin da ya dame mu alu sunna dole bi shugaba ne kawai maganar tawaye ga shugaba ba addinin mu bane addinin khawarij ne addinin mu'tazila ne addinin yan adawa da gidan annabta ne annabi bai ce mi ma shugaba tawaye ba yace wa in ta'ammara alaikum abdun habashiyun ko da bawa ne dan habasha kun fi shi komi ko da in ya tsaya kun fi shi tsawo jama mun gano wannan da kyau ko bayan da kuka iya Allah madaukin sarki ya sa mu dace shi dai Allah ya ba kuma haka za ku haƙura imana eh <laughs> jama mun bai ci wannan da kyau ko Allah madaukake dan Najeriya bai iya kun ce wannan gajere ne to shi wancan dogo ne ai ba shi <laughs> kuma duk kun ce ga zance ga magana in wannan gajere ne wancan dogo ne to wannan gajeren ba sai ci albarkacin dogon can ba ba kanin shi ba ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ai kanin shi ne sai ci albarkacin shi tab yau na aikata babban laifi amin <laughs> Allah shi jama'a idan muke faɗi duk wanda ba a mai daidai ba muna ba shi haƙuri don Allah kai haƙura mun gano wannan da kyau ku sau da mu muke faɗa kar Allah ya saya haƙura mu muke faɗa za mu saba mu ne? wala <laughs> baka san baka san ma harka ƙida ba a kan wannan za mu iya mutuwa ya gara ka san wannan wannan shine belief dinmu na ƙarshe kamar yadda ka san ba za mu ce Allah uku ba ko wallah ba za mu saba wannan ba yanda ni dai ba zan mu gunki sujada ba kai ma ba za ka yi ba ko wallahi ba mu sabu wannan aqidan mu kenan shi yasa khawarijawa suke ce mana matsorata mun gane wannan suke ce mana ba mu da wayo ana muku zalunci ana muku kaza duk kun yadda ku bi mun yadda ba wanda ya isa ya sauke mu akan wannan aqidan a haka miki to yanzu waɗannan shugabannin da su ake emara eh yanzu ga da wani shugaba wanda ba su ba in ba su ba ga ya mana wa kake da shi ina ba don mun gane in ka ce limamanku ba kwarai nasu su ba ina fata mun gane yau liman ya isa ya gama karka sake ka su fito siyan balago karfe tara eh sai ka yi mai. yau idan nasiru ya ce kan mi karfe karfe takwas ka taimakowa a zariya a waje akwai wanda zai fito na rantse da allah ba wanda zai fito kowa za ga garin ya yi shuru har ma ka ji ana bugawa ta labarin doka ashe shi ne shugaba <laughs> mun gane ashe shi ne ka je kudanci da ya sa doka an zauna a gida ko ba a zauna ba kai kudanci ku bi doka ku zauna lafiya ina ba ta mun gano wannan da kyau in ko sun ƙi ragargaje su malam mun gano wannan da kyau da sun ƙi kanar ragargaje su malam duk wanda ya ƙi bin doka a ragargaje shi ko ni ne an fahimci wannan da kyau ku jama'a tsoron Allah za mu sasi mai nasara in ko ba mu sa tsoron Allah ba ko wallahi muna kallo sai dai a nasara a kanmu an gano wannan da kyau ku muna kallo sai dai a ne wallahi a nasara a kanmu ko mun ki ko mun so shi sa kowa ji tsoron Allah kan abin da yake yi yanzu 'yan adawa za su ce kai malamin nan ya yi ka je ka tambaye su su wanda suke kan mulkin in muna da wata alaƙan da za a kalle ta a ce za su iya siyanmu allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum